This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan yammacin ranar Talata 24 ga watan Nuwamba. kafin ku ji cikakken abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labarai a yau talata kasar rasha ta ce an kakkaɓo ɗaya daga cikin jiragen yakinta kan iyakar Turkiyya da siriya har yanzu makarantu da hanyoyin sufuri na ci gaba da kasancewa a rufe a brussels babban birnin belgium paparoma francis zai kai ziyara farko a nahiyar afirka a gobe laraba inda ake sa ran zai fara yada zango a kenya to kanun labaran kenan To ko me yasa aka ɗage babban bikin maɗinka na fima a jamhuriyar Nijar? Harin ta'addancin da aka kai a makon jiya a birnin Bamako na ƙasar Mali da waɗanda aka kai mako ɗaya kafin sa a birnin Paris. Shi kuma kwamitin chairman ɗin wato kwamitin ko kuma in ce chairman ɗin kwamitin kuɗin majalisar dokokin jihar Adamawa na tsoron zuwa majalisar to me yasa? Ina tsoron zuwa dokar a kashe ne. to ko kuma za ku ji kuma mafita da ake nema game da bayan ko wato rasuwar gwamnan jihar kogi a prince audu wanda yake kan gaba a zaben da aka yi a jihar a cikin kundin tsari ba wani sashi da ya magana ko ko aka taba tunani irin wannan abun zai yawo wannan fa gaskiya kotun koli ne za ta bayyace cewa Kamar kowace ranar Talata, Halima Jimrau na tafi da shirin noma tushen arziki, za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum a yau talata kasar rasha ta ce an kakkaɓo ɗaya daga cikin jiragen yaƙinta mai lamba su-24 akan iyakar turkiya da siriya amma hukumomin kasar sun ce harbe-harbe daga ƙasa ne ya yi sanadin faɗuwar jirgin sai dai hukumomin ƙasar turkiya sun ce jirgin su mai lamba f-16 ne ya harbo jirgin na rasha a lokacin da ya shiga iyakar kasar bayan kashari da aka wa matukan jirgin har sau goma na cewa su fice daga cikin yankin a cikin mintuna biyar sai dai ma'aikatar tsaron ƙasar ta rasha ta musanta hakan tana mai cewa jirgin bai fice daga kan iyakar wato ƙasar siriya ba wani hoton bidiyo da aka nuna ya ɗauko wasu matukan jirgi biyu suna ficewa a cikin lemar sauka daga jirgi cikin gaggawa inda daga baya 'yan tawayen sire su ma suka fitar da wani hoton bidiyo wanda ya nuna cewa ɗaya daga cikin matuka jirgin ya mutu yayin da kuma mu a kremlin ke kwatanta lamarin a matsayin wani babban al'amari rashin ta tabbatar da cewa wato matuka jirgin sun fice daga jirgin tare da cewa bata san inda suke ba a yanzu haka har yanzu makarantu da hanyoyin sufuri na ci gaba da kasancewa a rufe a brussels babban birnin belgium yayin da aka tsaurara matakan tsaro hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake kuma ci gaba da neman mutumin da ya kitsa harin da aka kai paris ranar 13 ga watan nuwamba a jiya litini firaministan belgium charles michel ya ce har yanzu akwai barazanar yiwuwar kai hare-hare yana mai jaddada cewa birnin na belgium zai ci gaba da kasancewa cikin tsauraran matakan tsaro har nan da zuwa mako mai zuwa sai dai ya ce kasar na so ta dawo da harkokinta kamar da inda ya ce a gobe laraba ɗalibai za su koma makarantunsu sannan za a buɗe hanyoyin jiragen ƙasa a ɗaya ɓangaren kuma hukumomin ƙasar maroko sun ce ƙasar ta belgium ta nemi haɗin kansu wajen zakulo sale abdulsalam wanda ya tsallaka zuwa cikin ƙasar ta belgium sa'o'i kaɗan bayan harin da ya kashe mutane 130 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata shugaban faransa françois hollande zai gana da takwaran aikinsa na amurka barack obama a wata ziyara da faransan ke neman haɗin kan ƙasashe domin daƙile ayyukan ƙungiyar is da kuma ɗaukan matakan kawo ƙarshen yakin siriya a siyasance fadar white house ta bayyana cewa shugabannin biyu za su tattauna kan wasu batutuwa da suka shafi haɗin kai game da ɗaukan wato game da dakaran da amurka ke jagoranta waɗanda suke kai hare-haren sama akan ƙungiyar is a iraki da siriya jiragen ƙasar faransa dai na cikin wannan gamayyar ƙasashen sai dai wasu jami'ai sun gaya kamfanin dillancin labarin reuters cewa babu batun cewa za a aika da dakarun ƙasa zuwa siriya a makon da ya gabata ne faransa ta jagoranci gabatar da wani kuduri a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya nemi dukkanin kasashe da ke da karfi da su daƙile ayyukan ƙungiyar ta is da takwarorinta waɗanda ke da mafaka a gabashin siriya da arewaci da kuma yammacin iraki paparoma francis zai kai ziyarar farko a nahiyar afirka a gobe laraba inda ake sa ran zai fara yada zango a kenya sannan ya karasa zuwa uganda da kuma jamhuriyar tsakiyar afirka kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na fatan zai yi amfani da wannan ziyarar ya yi kiran a faɗaɗa 'yancin siyasa da yin addini da kuma girmama ƙananan ƙabilu a kenya paparoma francis zai ziyarci yankin nan na marasa galihu da ake kira kan gima. a wani mataki na ci gaba da kare waɗanda ke fama da talauci ana kuma sa ran zai yi magana akan tasiri da sauyin yanayi ke yi domin ko a baya ya ambaci cewa sauyin yanayin ya fi shafar masu fama da talauci sannan kuma zai gana da ɓangarorin addinan da ke ƙasar ganin cewa ƙasar ta kenya na fama da tarihin rikicin addini a ƙarshe rahotanni daga koriya ta arewa na cewa shugaban ƙasar ya aika wani na hannun damansa zuwa wata gona domin ƙarin ilimi bayan wani aikin samar da wutar lantarki da aka yi mara inganci a kusa da kan iyakar ƙasar da china wasu 'yan majalisun koriya ta kudu ne suka bayyana manema labarai a yau talata bayan da hukumar leƙen asirin ƙasar ta koriya ta kudu ta bayyana hakan a wani taron sirri da aka gudanar rahotanni sun ce an sallami shoryon he wanda na hannun daman shugaba kim jong un ne a farkon wannan wata inda aka yi ta gutsuri tsoma kan makomarsa bayan da aka cire sunansa a jerin sunayen waɗanda za su halarci jana'izar wani babban sojan ƙasar a farkon watan nan na nuwamba. To kamar yadda kuka ji saboda batun tsaro an ɗage babban bikin nan na shekara-shekara na maɗinka a jamhuriyar Nijar daga Nyamai ga Sule Barma. To masu sauraron mu kamar yadda kuka ji saboda batun tsaro an ɗage babban bikin nan na shekara-shekara na maɗinka a jamhuriyar Nijar daga Yamai ga wakilin Musulai Barma. harin ta'addancin da aka kai a makon jiya a birnin bamako na kasar mali da waɗanda aka kai mako ɗaya kafin sa a birnin fari na kasar faransa waɗanda suka haddasa asarar rayukan mutane da dama su ne dalilan da suka sa hukumomin nishar ɗage festival din na fima karo na goma fitaccen maɗinkin nan na kasar nijar bugo da ƙari jagoran bikin wato alfadi shine ya bayyana hakan a taron manema labaran da ya kira a yammacin litinin ce soir on doit accueillir pratiquement une cinquantaine demain à peu près une centaine ya ce tuni baki sama da arba'in suka iso Nijar domin halartar wannan festival cikin dare kuma ana sa ran isowar wasu fiye da hamsin sannan wasu mutane sama da 100 za su shigo a washe gari. Gwamnatin kasar mu ta ce ta ɗage wannan biki domin taya makwabta juyayin abin da ya same su sannan ta ce matakin zai taimaka a ƙara ƙarfafa kwanciyar hankali saboda haka wajibi ne mu ba da haɗin kai. Comme tous les pays de la sous-région sont en deuil, on va essayer aussi d'être en deuil pendant cette euh, semaine Bakin da suka dako gari daga kasashen duniya daban-daban domin halartar wannan biki na fima sun bayyana matukar kaduwa da jin labarin matakin ɗage wannan haduwa ta ƙasa da ƙasa. mark Riche, wani ɗan ƙasar Faransa mai sana'ar ɗaukan hoto ya ce da ni. un des grands chelems de l'Afrique, le porte-parole. Bikin Fima wata hanya ce ta sanar da duniya irin dimbin albarkatu da al'adun nafiyar Afirka. Saboda haka na zo in ƙara kusantar maɗimkan wannan nafiya waɗanda a yau suke gogayya da shahararrun maɗimkan Faransa irin su Yves Saint Laurent, su Christian Dior da su Pascal Gauthier. C'est des cash bikin ya sha ruwa. Je suis euh, effondré parce que bon, on a l'impression d'être un, un enterrement. a gobe laraba 25 ga watan nuwamba ya kamata a soma wannan biki sai dai a maimakon jawabin kaddamarwa gwamnatin nijar ta hanyar kakakinta za ta bayyana wa jama'a dalilan ɗage festival ɗin a hukunce a matsayin hanyar bada da haƙuri ga mutanen da matakin ya cutawa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Tuwa gaida Sile, sai kuma Najeriya inda ake ta faɗi tashin neman mafita bayan rasuwar ɗan takarar gwamnan jihar Kogi Prince ko Yarima a bukar Audu na jam'iyyar APC wanda ke kan gaba a zaben. Ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari da rahoton. Yanzu haka dai 'yan siyasa da masana harkokin shari'a na ci gaba da yin tsokaci a kan makomar siyasar jihar Kogi biyo bayan rasuwar ɗan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar APC Yarima Abubakar Audu. Ra'ayi dai ya bambanta a kan lamarin na jihar Kogi. Tsohon shugaban ƙaramar hukumar Shiroro a jihar Niger Honorable Abdullahi Yarima na jam'iyyar APC na ganin kamata ya yi hukumar zaben Najeriya ta baiwa jam'iyyar su ta APC apc damar fitar da wani dan takara daga yankin margayi yarima abubakar audu abinda zan eh, faɗa zan roki ita hukumar zaɓe mai zaman kanta na najeriya ta ba mu apc dama domin mu koma gundumar da wannan marigayi ya fito domin mu fi da dan takara a wurin sannan a ci gaba da zaɓe ya zaben kuna so a rushe shi a sake daga farko ko kuna so a tashi daga inda aka tsaya yanzu a gaskiya mu mun so a tashi daga inda aka tsaya yanzu to shi ma dai mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger kuma masanin shari'a barista Tanko Beji na da makamancin wannan ra'ayi na abin da ya faru yanzu ba wanda ya taba zaton cewa zai faru dokokinmu na ƙasa ma ba ta yi tunanin cewa irin wannan abu zai faru ba balantana a ce ga irin shirɗoɗi da aka shimfiɗa in ya faru a yi abin da ni na ga ya dace a yi domin a faranta ma jama'a rai shine hukumar zaɓe na ƙasa ta ba jam'iyyar apc dama ta fitar da sabon ɗan takara na takarar gwamna domin a sake zaɓe saboda jama'a su san wayan da suke zaɓa akwai masu ganin ya kamata shi mataimakin shi ya mai gurbinsa kawai a nemo wani mataimaki daga gefe to shi mataimakin in aka ce mataimakin shi ya je ya cika gulbi to shi wa zai mashi mataimaki domin abin da zai sa a yi canji idan lokacin canji ya wuce shine in mutum ya mutu wannan al'amari dai na jihar kogin na neman dama lissafin masana kundin tsarin mulkin najeriya lauya Lami alhaji wushishi na ma'aikatar shari'ar jihar niger ya ce tafiya kotun kolin najeriya ne zai warware wannan matsala gaza ya kamata babban mm, kotun koli na ƙasa su zauna abu yanke hukunci kan wannan domin kotuna ma suna iya kafa doka yau idan kotun koli ta ce eh tun da yake a cikin kundin tsari ba irin wannan ba wani sashi da ya magana ko ko aka taba tunani irin wannan abun zai yawo kotu sai su ba da hukunci cewa idan ma gobe aka zo aka samu irin wannan matsala abun da ya kamata a yi sai shi wanda yake kaza yake ko matsayin mataimakin gwamna a maida shi zai tsaya a takarar gwamna ko kuma wanda lokacin da aka yi firamare wanda ya zo na biyu sai shi a ɗauko shi amma wannan fa gaskiya kotun koli ne za su bayyace wannan rashin gudanar da zaɓe da masu zaɓen zaɓen wasu rumfunan zaɓe guda 91 a ƙananan hukumomi 19 na jihar kogin da ya hana hukumar zaɓen najeriya sanar da wanda ya yi nasara a zaɓen yanzu dai kallo ya koma a jihar kogi domin ganin yadda za a warware wannan badakala mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida na batsari sai kuma jihar adamawa inda aka shiga cece kuce har da yin barazana game da kudaden da aka ciwo bashi don biyan albashi da kuma waɗanda aka ba da izinin kashewa duk da ba su cikin kasafin kuɗi ga dai wakilinmu ibrahim abdulaziz da rahoton yanzu haka dai tsugune fa bata kare ba a jihar adamawa game da can da gwamnatin jihar taranto daga gwamnatin tarayya domin biyan albashi wato bailout da kuma batun wasu kudaden da 'yan majalisar dokokin jihar suka amincewa gwamnan jihar da ya kashe ba tare da cewa kudaden na cikin kasafin kudi ba wato vermin wannan batu ne made ya kai 'yan majalisar dokokin jihar rusa kwamitin kudi da kuma dakatar da shugaban kwamitin daga zuwa majalisa har na tsawon watanni uku lamarin da yake ana zargin 'yan majalisa da zama 'yan amshin shata ta hanyar amincewa duk wani abin da gwamnan jihar ya kawo musu a yanzu to sai dai kuma a wajen wani taron manema labarai da 'yan majalisa suka kira domin wanke kansu sun musanta zargin cewa sun zama 'yan abiyar yima a sha kiɗa inda shugaban kwamitin ya da labarai na majalisar honorable hassan barguma ke cewa shi ba zai iya rike wannan kwamitin ba kuma yana mai da majalisa kamar wato gareji to daga nan kuma har yanzu bai daina ba sai kuma ya tafi ya sake kira 'yan jarida yana ta surutai sai muka je kan sashi na 54 da 64 na kundin tsarin majalisa adamawa sai ya nuna cewa za a dakatar da shi na wata uku to sai muka dakatar da shi daga nan shi kuma bai yi nadama ba sai ya tafi kotu to amma kotun da ya je abin da ya je nema bai tafi bai tafi daidai da tsarin abin da doka ta ce ba sa magana an shi shata kuma babu shi to ko ina kwana ne game da batun binciken da 'yan majalisar suka faro game da batun kudaden da aka ranto wato bailout domin biyan albashin har ila yau dai ga mai magana da yawun 'yan majalisar mun yi yunkuri za mu bincike amma a lokacin ba mu san abin da ke faruwa ba amma da muka rubuto musu su zo su mana bayani sun zo su mana bayani mun gamsu shi ko dan majalisar da ke zakewa na bin diddigin wannan kudade wanda 'yan majalisar suka ce sun dakatar wato honorable abubakar abdurrahman isa tuni ya garzaya kotu inda ya ce duk da barazanar da yake fuskanta ba gudu ba ja da baya a wannan fafutukar da yake yi a yanzu ai Shin gaba ne ka san ya nuna an ware ne ni kadai ne nake so a gaskiya akwai wanda yan uwana da suna so su yi gaskiya na so a saurata da su amma har gaskiya ta ci ma burin ta sauran yan majalisa yan kwana suke son gaskiya za su bi ni domin cin gaba ne a wurina ba abun da ya dame kuma kotu ma ta dawo da ni ni memba ne ni chairman na finance and corporation a yanzu haka yadda muke ba abun da ya same sai dai kawai raina ne na hannun Allah suna ta neman raina. To wannan bai baka tsoro ba? Ina tsoro zuwa dokar a kashe ni ne in ba dokar ka ba sai zan je ga wanda zai hana ni shiga majalisa amma tun da kaga sun nuna suna neman raina dole ne in bi a hankali. To honorable wai me ke sa kake zakewa ne? A me yasa nake zakewa ai babu Buhari an ce mun ci zabe don zaben Buhari ne. An ce kuma don gaskiyan da yi ne muka ci zabe. Don haka mun ma kamata mu koya da wahala da yana shugaban kasa kama shi kasa shi gurgudu. To don an nina mace aka kama ne kasa shi gurgudu kaga na so mu koya kenan. Ni yanzu na da nake faɗa fa masu gudu su gudu ne. Eh. Don ba gudu kaga an so mata kenan. Shi dai gwamnan jihar Adama, Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila na ma zargin cewa wasu 'yan siyasar jihar ne ke jawo a agogo baya a kokarin da ya ce yana yi na kawo sauyi a jihar da ke zama tushen dandamalin rikicin siyasar najeriya muna neman goyon baya duk wani irin goyon bayan da talakawa adamawa za ku yi mana muna nema kar ku dinga ji wayan su maganganu mutane ne wanda ba sa son cin gaba adamawa domin kuma ba za mu yarda ba don wannan mulkin ba wani babba bane yake bayarwa ba akwai mai shi mai shi shi ya bamu shi kuma mun gode wa Allah kuma za mu ba ku hakkin ku ba su za mu yi wa bauta ba ku talakawan adamawa za mu muku bauta kuma kowa ya gani a ƙasa kuma muna kokari haka na gode muku ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya ana turka turka saboda kuɗi daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi wannan haka yake kuma a gaida ibrahima yanzu kuma bari mu koma gefe guda halima jimarau ta gabatar mana da shiri na gaba Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. A yau shirin noma tushen arziki na jihar da magaram ƙasar jamhuriyar Nijar inda kwanan nan aka yi wani abun ba sabon ba. Wato kwanan nan aka naɗa hajiya aisha jowal sarauniyar noma ta jihar da magaram baki ɗaya. Tamar Abari ta zamna da sabuwar sarauniyar nomar ta tattauna mana da ita kamar haka. Ganin cewa wannan abu dai ba kasafe ake ganin shi ba. Yawanci namiji aka yi sani a ce sarkin noma sarkin noma gashi kuma ke an maki sarauniyar noma ta jihar da magaran kamar menene yan uwanki mata za su yi jira da gari ko kuma wani sako ne za ki iya miƙa musu na ganin suma. sun zo an dama da su musamman ma da yawanci matan yawanci suna kokawa akan suna so a rika damawa da su wannan abin da musamman ma na mata abin da za ba su galgadi duk abin da kake ka tashi tukun Allah ya taya ka kakka ce ka zamna a'a ni ma ba a zamna ba ne aka bani ke na heda na tashi akwai wasu ma wadda na ji suna wasu maganganu ana cewa to mace ce aka ba to a lokacin nan kuma sai ya samu wani ya ba shi amsa ya ce eh mace ce ce kuma shekara nawa ta yi tana aikin noma kuma ya cancanta a bata mu ma muna goyon bayan a bata kenan to in ka biya wannan maganganuwa na maza kenan wani abu ma ba za ka yi ba tunda sai a ce bar a danne ka to amma da yake kana da gaskiya kana aikin aikinka ka da Allah ko wani ya bata ka wani ya gyara ka amma mata ku tashi ku tashi ku nemi na kanku duk in ka motsa wala Allah yana kama maka ba sai dole aikin noma ba a'a duk sana'a duk aiki aiki ne kowane iri in ba mugun aiki ba danyen aiki shine wannan ba aiki ba amma duk aikin da zaka nema da ka to har abada ba za ka taɓa taɓiya ba kenan kamar yadda kika ce da maza suke sarkin noma yanzu aka dawo aka kai ga mata to mata babu abin da ba za su yi ba kenan duk inda ka nema babu abin da Allah ba zai baka ba na gode ya Allah na gode ya uwayena na gode ma jama'a wadda suka kama suka taru suka zo suka goya mini baya aka wani abin sarauta da sarki kanshi ke godiya to kamar menene ya kai har aka miki ita wannan sarauta yanzu zan baki amsa ko cikakkarta ai aka ce ita duk inda gaskiya take tana huta ba sai ka je ka tallata kanka ba jama'a suna ganin abin da kake daga shekara 25 zuwa talatin, aikin noma niki. ubana ya sani ni kuma tun da na fara yin shi ban taɓa kyakkyautawa ba ga da yanzu na farko da mijina da 'ya'yana duka a turai suke kan talma ina kamnai gona na bare su na bar su kuma mishi na amince min kan tunda ya ga ina so na bar su na zo nan garinmu inda aka aihin inda aka uwaye na da magaramba na ci gaba da harkata ta gona kenan aiki na ne sa jama'a suka zaɓa su naɗa ni sarauniyar noma ba hoton tambaya ba ne jama'a ce wata zaɓa ba wani wai a'a ni na ce na ina so a man sarauniyar noma ban taɓa sa ba ma a cikin kaina kenan jama'an nan su suka ga na cancanta a mun saboda ina aikin noma fiye da shekara 25 zuwa 30 ina aikin noma gona ɗaya ce kike noma babba haka gonakai ne gare ni da dama a guri-guri ba gona ɗaya ba ce akwai ƙanana kuma akwai manya to ta farko ma da ubana ya sai saida mini tana da wajen eka goma sha shida wadda na fara yi ita kuma daga baya sai nake sayan na mutane makwabta in sun tashi su saida sai su mun magana sai in saya to da yake gonakan na mutanen ƙanana ne wasu ka ga abin gado ne wata ta yi eka wata ba ta yi ba wata kuma ta yi eka biyu wata duka dai kanana kuma he na samu a wannan ta babban tudu ta wajen mutum arba'in na hada ta guri daya kuma akwai wata can ita ma ina ce mata ta dan malbela nake ce mata wadda ya sai damina su ma hallau in suka tashi hallau suna sai mini makwabta kuma akwai a gawuna ɗaya shi ma halau ubana sai da min tunda shi ma ya yi aikin noma ɗaya kuma na saya to dukkan su dai eka wajen ɗari nake noma to mata mun haji sarauniyar noman jihar da magaran kenan hajiya aishatu jowel idan allah kai mu mako mai zuwa za mu ji irin abubuwan da take nomawa a gonakinta yanzu a madadin hajiya aishatu joel sarauniyar noman jihar da magaram da tamar abari wakiliyarmu a da magaram wadda ta tattauna mana da ita da mai hada mana sauti julie leathers gresham ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ni da jamila kabiru fage za mu gabatar muku. To a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Zan fara da saƙon ta'aziyya ne na Usman Takalafiya birnin Kebbi. ka ce allah ya bai wa prince abubakar audu aljanna firdausi tare da ilahirin al'umma musulmi baki daya daga karshe ka ce allah ya sa mutuwar prince audu ta zamo darasi mai ƙarfi musamman ga waɗanda ke son yin mulki ko ta halin kaka muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga iyalai da 'yan uwa da kuma sanata rabi musa kwankwaso na hannun damar marigaye prince abubakar audu ubangiji allah ya ji ƙanshi da rahama karbi bakuncinsa ya kuma yafe masa kurakuransa ya sa aljanna ce makomarsa ya kuma sanya albarka ga abin da ya bari amin daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri ya hausa don allah ku bani dama in miƙa saƙon ta'aziyyata ga 'yan uwa da iyalai da kuma gidan rediyon najeriya na kaduna bisa mutuwar alhaji ahmed a jagwarzo allah ya ji kansa allah ya sa mutuwa hutu ce gare shi amin daga ya yakuji matar amadu abacha macina yobe assalamu alaikum voa hausa harin da aka kai a kasar ghana wani abin takaici ne ganin yadda hare-hare ke ƙara yaduwa a ƙasashenmu na yammacin afirka da fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro da ta addabe mu sako daga sadi sa'idu daura assalamu alaikum voa hausa hakika harin da wasu tsiraru 'yan ta'adda suka kai a ofishin npp da ke kasar ghana abin takaici ne da allah wadai a ƙarshe nake fatan allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a duk faɗin duniya amin sako daga bala muhammadu dabban shugaban matasa allah ya sa ziyarar da shugaban ƙasarmu muhammadu buhari ya kai ƙasar iran ta yi tasiri wajen ƙara haɓaka makamashin gas ta yadda za mu kasance masu alfahari kasancewar allah ya albarkaci ƙasar najeriya da irkar gas da dama da sauran makamashi in ji aliyu ibrahim sharif muhammadu bashiru da mare yola kace allah sarki talakan najeriya ga ƙoshi ga kwanan yunwa allah ya azurta ƙasarmu da arzikin man fetur amma tamkar inuwar yinya na nesa kasha allah ya kama na ɗauki daga ƙarshe sai wata fito daga hamza galadima birnin kebbi ka ce ya kamata hukumar inec ta yi nazari mai zurfi dangane da zaben jihar kogi ganin cewa allah ya yi wa ɗan takarar kujerar gwamna jihar a karkashin jam'iyyar apc rasuwa da fatan hukumar za ta yi duk abin da ya kamata domin wanzar da gaskiya ubangiji allah ya ji kan abubakar audu da rahama amin To yanzu kuma ga Mahmud Lalu ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. a yau talata kasar rasha ta ce an kakkaɓo ɗaya daga cikin jiragen ta mai lamba su-24 a kan iyakar turkiya da siriya amma hukumomin kasar sun ce harbe-harbe da ƙasa ne ya yi sanadin faɗuwa jirgin sai dai kuma mun kasa turkiya sun ce jirgin su mai lamba f-16 a wato f-16 ne ya harbo jirgin na rasha a lokacin da ya shiga iyakar kasar har yanzu makarantu da hanyoyin sufuri na ci gaba da kasancewa a rufe a brussels babban birnin belgium yayin da aka tsaurara matakan tsaro haka na faruwa ne a daidai lokacin da ake kuma ci gaba da neman mutumin da ya kitsa harin da aka kai a paris a ranar 13 ga watan nuwamba a yau talata shugaban faransa francois hollande ya isa fadar white house inda zai gana da kwaran aikinsa na amurka barack obama a wata ziyara da faransa ke neman haɗin kan ƙasashe domin daƙile ayyukan ƙungiyar is da kuma ɗaukan matakan kawo ƙarshen yakin siriya a siyasance fadar white house ta bayyana cewa shugabannin biyu za su tattauna kan basu batutuwa da suka shafi haɗin kai game da dakarun da amurka ke jagoranta waɗanda suke kai hare-haren sama akan ƙungiyar is a iraki da siriya Paparoma Francis zai kai ziyarar farko a nahiyar Afirka a gobe Laraba inda ake sa ran zai fara yada zango a Kenya sannan ya karasa zuwa Uganda da kuma Jamhuriyar Tsakiyar Afirka. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu za su gabatar. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni da kuma shi Daniel Brown da ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.